Ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wai kamata suna ta ƙasar reshen jihar Katsina ta gabatar da lakca ta yini biyu. Lakcar wadda aka gudanar a ranakun Asabar biyar ga watan 11 na shekarar 2022 da kuma ranar Lahadi 6 ga watan 11 na shekarar 2022 a ɗakin taro na Katsina Mutar da ke cikin garin Katsina. An gabatar da lakcar ne ga shugabannin ƙungiyar Izala da mataimakansu, shugabannin agaji da mataimakansu, sai kuma shugabannin majalisar malamai su ma da mataimakansu. Lakcar mai takin faɗakarwa akan shugabanci da kuma shugabannin da ya kamata a zaɓa. Yayin gabatar da lakcar malamai da dama ne suka gudanar da kasidu tare da nasihohi daga ciki akwai shugaban kungiyar na kasa reshen jihar katsina sheikh yakubu musa hassan katsina sai dr abdulrahman ahmad funtuwa sai kuma dr abdulrahim wajibi mu kira wannan taro wanda yake da kama da samina wanda kuma za a tattauna domin ɗaukan mataki na tabbatar da abin da wannan faifa wanda malam ibrahim ya ainihin abin da gabatar wanda shi wajibi ne a cikin al'umma musamman al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam a taka haɗin kai taimakon juna cuɗe ne cuɗe ka ɗaukaka da fifita ci gaban musulunci da musulmi a tsakankanin al'ummar musulmai baki ɗaya ba kawai ainihin yan wannan kungiya izalatul guda a kamata sunna ba a halin da ake ciki a yanzu haƙƙi ne akan izalatul bid'a wai kamata suna, ta tabbatar da cewa ta ce tutar da Allah madaukaki dama ya danka mata ta jaddada da kuma sabinta da kuma yada da bunƙasa wannan ainihin da'awa wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tutar kasancewa shine cikamakon waɗanda allah ya haifo da ita kuma jagoran jagorori shugaban 'ya'yan adam baki ɗaya wanda allah ya yi mana baiwa ya sanya mu cikin waɗanda suka gaje ɗaya daga cikin ayyukan da suka fi girma da allah ba da muke dora wa shi muhammad sallallahu alaihi wasallam Saboda ne aikin saboda demokuraɗiyya ne kafirci zai yi musulunci ya dami haka sai ya rage mana zani na biyar adabul mustafa wa tarkul baƙi ila yin iya daidai inda kake iyawa a san da kake iyawa a inda kake iyawa a yadda kake iyawa saura kuma a barwa Allah a haka muke rayuwa su ko ba haka ba to mutumin da ya ce ni na yi fushi zaɓe ma ban yi ban yin siyasa ya yi mustafa? bai yi mustafa? iya hurumin da Allah ba shi ko bai yi ba wanda ya ce kai mu mun yi ba mu ji daɗi ba ya kamata ku daina mana magana siyasa gaba ɗaya ku zaba ku zara hannun ku a harkar siyasa ya yi abin da Allah ya ba shi iko ya yi bai yi ba yanzu wanda ita ce gaba ta farko da kowa ya yarda da wannan musallama ta kowa yadda akwai wanda bai yadda ba na biyu wanda kowa ya yadda nukuta ta biyu da kowa ya yadda da ita shine mu musulmi musamman waɗanda muka jingini da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haram ne ba a yadda ba Allah ya hana mu riƙe al'amarin siyasa matsayin kasuwanci matsayin abin ciyar da kanmu abin samun zuba wa aljihunmu magaskatar wannan zancen yana cikin abin da duk malamai sun yarda da ingancin hadisin domin buhari da muslim suka wazo a takaice ta kafin ijtima'i yana nuna ko yana nufin al'umma Da ya da wasu manufofi da suke kamanceceniya da juna su haɗa kansu su ƙaunaci junansu su yi wani tsarin da za su warware wa kansu matsalolin da ka iya bujiro musu kuma za su iya gudanar da su a matakai daban-daban magabata sun kasance suna kulawa da wannan suna tsara wannan kuma sun ci nasara ƙwarai da gaske da suka riƙe wannan shine takaful al-ijtimai takaful kuma kamar yadda ne bayani yadda za a yi mu samu haɗin kai mu fahimci juna mu ƙaunaci juna a matsayin ka na mai da'awa a matsayin na mai da'awa mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu tunkari matsalolin al'ummu kuma kowane ɗaya ya ji a jikinsa cewa lallai akwai rawa akwai wajibcin ya fito da ƙarfinsa da iliminsa da komai nasa don ya tinkari matsalar al'umma matsala al'umma ita ce sama da matsalar shi wannan shi takakul shi ne kuma muke bayani masu da'awa mu ƙara haɗa kanmu mu ƙara tinkarar matsaloli na gaba na gama gari sama da matsaloli shaksiya ko misali tarbiyya daga ƙarshe an saurari jawabi daga bakin gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari wanda ya samu kilicin mai taimaka masa akan harkar tsaro malam ibrahim katsina malam na taro da kuka shirya bin umarni ne na allah cewa tafi tare kada mu raba wasu bi hablillahi jami'a wa la tafaru wannan kokari da aka yi na haɗin kan yan uwa a fuskanci al'umma guda ba abin da ya shi muhimmanci shi musulunci addini ne na ra'a addini ne na disipulin ba inda aka ce a bamu haka ɗan kara zabe saboda ka wannan tsari da kungiya ta ɗauko abu ne mai muhimmanci ba wai ga harkar siyasa ba harkar mu'amalar gaba ɗaya abin za mu lura sauran sassa na duniya A ƙibla guda suke tafiya amma wannan sai nan wannan sai nan kwanan za mu lura ko da a fere-fere ƙungiyar rabawa ta ba da kundishin da za ta fi tafiyar da ake ciki to kowace ƙungiya tsoce tun da ta fara arewa ba wanda ya nuna cewa ya kamata a matsayin su na musulmi mu tsaya mai nazarin da ke damu ya ya kamata mu bi an da musu kundishin za mu fi yana gumi ba saboda kamar wannan ajiyar da su fi aka yi Allah sa sauran gwamnonin na najeriya yan uwan su sun shigo da wani abin da